رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم غير هذا نعم شاهي لك ما ما راح تكون مفكر قليل ولا شاهي لك لي يقول التسجيل الأمر إنما أقوال لا يرفع ولا أقوال لا يرفع ولا إرث إن تخلف عليه أربع صدقات إن مات ولم يحتى أو فأربع صدقات سجود تبرعي إن مات إن يموت ولم يتبرع ذاته إن مات أربع صدقات كيف يمكن ولا إن سنت أربع كل أن لا يملك من ملكين wala irsa babu gado kuma haka nan ba kai gawa ولا إذ إذ دخل له أربع كتابيات عن الإسلام أو التبت مطلقة بالمسلمة وكتابية كتاب وقالوا إذ دخل له أربع كتابيات إذا كتابا وهو أهل الكتاب الأول su hudu sun kai jinkiri a yadda shi ya musulunta sauran matan da aka yi sun musulunta to amma sai ga ahalin kitabi waɗanda kuma ɗaya ba bayan ba sun kai jinkirin mara su masu musulunci ba mun ba ta biya أول سبب تجري مطلقة من مظلمة وكتابية ko kuma al-mutallaqatu wadda an haramtuwa wadda an ka saka to sai sai sai ta yi ta min musulmatul musulmata ko ta ne da ta yana da mata ba ta ba shi ne da musulma amma ta ce da to musulma ta ta ko ta ba ta ta a ta ba ni eh, to wala ta babu babu da musulma ai ko da wani musta ba na karo a cikin musulma ba ta ba ko ita ita musulma gaba a ba ta gaba Allah ba ta ba ta ba ta ba ya ga da ana mutum ga mutuwa ina musulmi mata tana musulma amma ta gaba to inda yake amma da mata ba ta saba da musulma sai ta kula kuma sai abin ya kira ba ta saba da ta saba musulma kada muna tare da ku to sai da kuma da ku kuma dan kaya na la Allah da muna ya tafi mata guda cikin mata ne yana arme da musulma da kitaba kawa to sai su jura a wani saba samun a wani saba mun da min kurfi da mata wata tajewa ka ni karatun ba shin bari da ta ka ba biya ko ko musulma ta ka ba ta sani ba ya ne su jura ya kana ji magana da kyau to babu gado na ba ta gado sai don mu tambara shakka akwai shakka cikin abubuwa da ta gano babu shakka babu shakka na ka yi ko nan muna tare da kuɗi aka yi ba ko kuma awa da kuwa ishi eh, za ka yi ko muna tare da ko to musulma ba ta gado saboda shakka to hmm. la in tallaka ila wata hada wani hada ke ma hali kwa? La, amma ba a hana gari. in tallaka ya dawo da ne ita cikin mata ne guda biyu mata gare guda biyu sai su ji musulmai amma sakin ba ba ba ba muna ta rubuwa a saki ba ba wani saki ko wani ba to ya fi yan mata na yi وجه لك أنت جاهل شو تجاهل تكاد تماتا كما ترى هو وجد أنت تكاد ثم أماكما ودع على ذئن داهما ولم تسأل الإبن أما يده للآية ثم إذا فتاليبا مثلا ولا بلاه كيرا ثم ودع لقده لجهاز تكاد Wata an kai dubu ne an ba ka sadaki domin ta tafi tare da dake wa salatu arba'in mira tana da kashi uku cikin hudu na gado a ba ta sadaki ta kabili a ba ta salatu arba'in na madhulun ya turzo wala gairi ha rubu amma ya samu ga watatta gairi madhulun ya ke tana da ruki na mirati

to gurba abin tambaya wurin da ke ana nan ka kuma gobe ko wa alim na umaradu a hadin ma al-maquhu shin wai rashin lahiya ɗayan wannan rashin lahiya ke yi ko ta kan da ruwa shi wai na hana wani sai mutum da lahiya ana ganin ya kaɗi wani na ana hana mai aure don me za a hana mai aure domin ga yamma gara na to in ga yamma gara na wa'ada haki aka ce wa'i to shi gaba wadan ajiyar da wani ko da kuma yanzu ya ke yake auro ka au au au au in ya kasani koko inda za a hana mai inda da ba da ne. gidan wasu wasu kuma jura ne mata na ta ka ta ta samu la ya amma in ya bukatu ko ana ganin da ya bagara a roka khilafu malamai sun rasa juna suna malamai sun rasa juna kai wani lamari da ta jirgin hudu al-musamman وهل يمنع مرض أحدهما المخوف على قدر كم سؤال لنا روماني أبدا ما قال ودو أما دو أبدا ما قال أما دو أبدا ما قال أبدا ما قال أبدا ما قال أبدا ما قال Wani wannan marinati littuqul almutan ba ya samu da maciya lahiya an auno da amma ba ta lahiya an yi gune da to an ba ta annuka ma abin da aka mata na zai na ba ta ita ta ta gudu wa ala al-marin min minhu wa a kama ne min don ma a musamman yasa mun kama da lahaniya a cikin fere daga filin filen al'adu a bɛ fere ka baza ka tana minin musu ko musamman wa ne kira cikin kun na san ka a bɛ ta an ka an ka so minan alifinna a tun tiyana ta minan alifinna a tun tiyana هذا رأيي وأجر بالحسن وأجر بالرجل إلا أن يفعل الغريب منهما تقول إلى بس ذلك دونك وفتح لعقده لم يجد خلل في الفراغ دون أبو تقول لي to bai tasiri ba da ɓata masa sadaki to shi na mallar tsohon ujira an gaggauta a tsirfasu da mutu amin illa an kama shi ne magana ana magana abu da aka sai ta hadara da kan ya fi mina rana yan kusurwa masu yadda an kusurwa to ai ban mutu ba ne a dawo ke zama illa an kama shi ne magana ومنع نكاحه النصرانية والعمة على العفج to amma an hana muna tare kuwa an hana aure na yi gaba na tara ya an tara a duniya ba a jama amata an hana sun su gobe na illa ai abin da aka gudu Kai ya aramo da tana arga da shi ta musulunta sai dawo Kai ya aramo da gora ta arga da shi ne sai yan ta sai dawo wato magada suna da ɗaukun magana da dukiyar su ba duk abubuwan za su yi to amma abin da an matsala da yare yau waɗanda ta mu matsala gaggawa da shi biyar zai haka wal muqtaru amma abin da abin da tsauri za ka ɗe wasu ma wala hadith kula ba wannan magana ba a